بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من كمل للتاب الظهور لذا مفارد للتاب دلت العلم أنغاني يا سليم القلب قد أحييت قلبي وصال بالمنى أردتني والقلب بالوسواس قال بانقطاع من حبيبي مثل طوال قال يا خلي البال قد بلبلت بالبلبال بال بالنواس نزلتني والعقل بالزلزال زال يا قسيما بطنه في حسن خلق مستتم يا حليما كشعه في قبل قلبي منتكن يا منيرا وجهه في طي قصدي مكتتم يا رشيق القد قد قوت قصدي فاستتم في الهوى وفر فقلبي شاجر الأشجار قال لا مطيع ربه لا يتبع النفس الهوى دمع عيني منك مثل الغيث يا حميدي الهوى يا حديث السن ذا الوجه المنير المستوى يا أسير الختن حتى الدم خدي في النوى أبرتي وجهك وعيني منك يا ذا القال وقال ما لنك سوى بعد بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا يا سليم القلب يا كيم كبتتشي زوتيا وكنا من دام الله صلى الله عليه وسلم shi yasa aka yi sabani wanda littafin wasu suka ce ai wani aljini ne kawai littafin daga sama ya sako shi kara gaba saboda ba suna a jiki ba mu'allifa wanda ya littafin in ka duba haka za a gani saboda yanayin yadda suka ji an jera larabcin ana ta balbal da kal da waye har zuwa ƙarfi da suka ce ka wannan littafin aljini ne kawai littafin wani aljini ne masu yan annabi wannan littafin kawai fara da an gani ya kalimar kalbi ya mai kubutacciyar zuciya ana gane wa kenan bandan Allah sallallahu alaihi wasallama domin muna da zuciya guda uku akwai alkalbus salimu akwai alƙalbin saƙimu akwai kuma alƙalbin mayitu zuciya saƙimu mara lafiya ita ce wacce a wani ɓangare na alheri a wani ɓangare na shari almayitu kuma ita ce wacce ta riga ta mutu gabaki ɗaya mulk ba alherin ko sisi asalimu kuma ita ce zuciyar da take kubutacciya ibn al-qayyim ya ce wala yatimmu Salamatin سلامة القلب إلا إذا تخلفت من خمسة أشياء أريد وأنا من شرك يناقل التوحيد sai zuciya ta kuɓa daga shirkar da ke warware tauhidi sai kenan ko wa min bid'atin tukhalifu sunna sai ka kubuta daga bid'ar da ke warware sunnar manzon Allah wa min ghaflatin tunaqidu dhikr sai ka kubuta daga rafkan wadda take warware zikirin Allah subhanahu wa ta'ala sannan wa min hawan daga san zuciyar da tunaqi bil am take warware umarnin Allah sannan wa min hawan yunaqi lit tajrida wal ikhlas sai ta kubuta daga san zuciyar da yunaqi lit tajrida wal ikhlas yake warware tsananin mutaba'a ga annabi da kuma ikhlasi sannan sai a kira ta a ce mata salimu shine Allah ya ce yau malayin fa illa man a bi qalbin salim annabi ibrahim Allah ya ce a rabbahu bi qalbin salim to ya salim alqalbi ya fi wanda yake da kubutacciyar zuciya kat tabbas wallahi ta kara yadda zuciya ta rayar da kalbi zuciyata bil wasali da saduwa da sanka da ana gane bilmuna saboda burace ce a kan son ka harrafta ne ka motsa ne walƙalbu ita kuma zuciyar gal sai ta wasu wasu saboda wasuwasi a kan son ka an fahimta a yi walƙalbu ita kuma zuciya gal sai ta wasu wasu. saboda wasu wasan da shi ɗin yake sawa mutum a kan san masoyi yana ɗaya daga cikin amfanin irin waɗannan littattafan hatta fassara sai ka koya idan za ka za ka karanta daliya ta ɗan nasiru da ya kawo ma da haka faina na sun sai da ya kawo baiki wajen goma sha ɗaya da ya kawo da sannan ya je kawo kabar a can bi alazzamin tilkan da ya je kawo kabar a can idan ba ka koyi irin wannan karatun ba kana karatun wani littafin billahi lazi la ilaha illa huwa zaka karanta littafin akwai layin da an zo sai ka abin littafin don wani malamin ya ga dama in ya kawo fi shi ya tsallake layi biyu uku sannan ya je kawo maka fa'ila a can to duk kusan da ka kawo fi'ili a nan baka je ka nemo fa'il din ba to fasara ba za ta fito ba kuwa bin ita'i saboda yankewa min habibin daga wani babban masoyi shine annabi miƙwali abin zance na alƙawwali mai yawan zance ƙal shi ya faɗa ya ce ya kaliyar bali ya wanda zuciyarsa ta hukunta daga kowane irin abu na duniya wane ne zuciyarsa ta hukunta daga kowane irin abu na duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam miƙwali abin zance na alƙawali mai yawan magana shi ya ce ya kaliyal bali ya wanda zuciyarsa ta hukunta daga kowane abu na duniya tabbas an fahimta yi balbalta ka ba zuciya zuciyata bil balbali da musulmi ana gani hmm? tabbas balbalta ka ƙunƙona ba zuciya ta bil balbal da musibu binnawa saboda nisa da ke zalzalta ne sai ka girgiza ni ko iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu zalzalta ne sai ka girgiza ni shi yasa zalzala yuzalzilu zalzalatan wa zilzalan masdar ne guda biyu an gani wal aqlu shi kuma hankali bil zalzali saboda girgizar da zuciya ita ma ta yi zal shi ma hankalin sai ya gushe zal zal aqlu kenan ya kami san batnuhu ya ainihin wato wanda yake da madankwarin ciki an san madankwarin ya ciki eh? mutumin da za ka ga cikin shi shafafi ne an fahimta yi amma muktatin wanda kuma ya cika fi husnul khalqi a cikin kyan halitta akwai wanda idan cikin sai na dan kwalari zaka ga kuma yana da muni to shi manzon Allah da cikin sai ya zama madan kwari ya zama cikin shafaffi ba tsato ba sai zama muktatin annabi ya cika fi husnul khalqi a cikin wajen wato wato fi husni a cikin kyan halitta kuma an fahimta yi an gani an fahimta a ko mace ya fasiman batnuhu ya mai shafaffen ciki wanda mustakim ya cika kuma fi husnu khalqin a cikin kyan halitta sannan haka ya hadiman kashahu ya mai madaukarin sasanni ana gani wanda muntakin yake yin azaba inna minal mujrimina muntakimun muntakim wanda yake yin azaba fi kabdi kalbi a cikin hantan nan ta zuciyata da aka ku gyara abinda za ku gyara ya muniran wajhuhu ba ya sa ya muniran hahu ba hahu kuskure ne ya saba mana hawo an yi yadda za a isa tawilin amma abin ya kasa yi suka ce ku sai dai a bashi ya muniran wajhuhu ya muniran ya mai hasken wajhuhu fuskarsa domin ka ya muniran waje abu ya wanda fuskarsa take haskakawa ya muniran waje hu ya kun wanda fuskarsa take da haske ana gane sai da muniran sifatul mashabbaha na bismil fa'il waje sai da shi ne fa'il sifatul mashabbaha ya amalu amalu fi'ili sai kana karatun sarku nan gaba da karatun nahawu sannan sai ka gane me sifatul mashabbaha bismil fa'il mai bayan mun san ismu fa'il akwai fa'il fa'il wa fa'il mai bambancin su akwai bambanci ismul fa'il ba lazim amma lazim idan na ce maka na ce maka ce an ta kai mai karatu ne ba daga qara'a ba to ta yi da na ce maka ƙari'un yanzu ka rauna kake karatu an jima ka tashi ka shiga wata harka sai ba ba ne. idan ni ce maka hafizun kai mai tsarewa ne to ta yi wayan da aka saka ka tsare in ka tashi yanzu wata harkar za ka sai in na ce maka hafizun haka shi ne isa mafari amma sifatul mushabbaha bismil fa'il lazima ce ba ta rabuwa da mutum da haka mafi yawanci ana kirkirar sifatul mushabbaha bismil fa'il ne daga fi'il limadi da yake zuwa ala wazani fa'ula mudarikin sa yaqulu idan na ce maka awilu kai dogo ne a wani sifa yi lazima ba nan da dogo yake dawa ko kuwa ko yi nace maka kasirun daga kasura ya kasuru kasiru ka taba ganin kuma ga ya koma dogo haka jami an an ce maka an ta jami jamilun kaga daga jamul ne jamul ana shi ne alfarko bai na simil fa'i wa sifatu al-mushabbaha da simil fa'i fail ya muniran wajhuhu ya wanda fuskarsa take da haske sannan kuma muktasim wanda san shi ya boyu fi tsayi kasbi a cikin naɗin nan na zuciya ta yanzu mun samu ƙarin sunaye na alƙalbu guda nawa sunayen da kasan zuciya da su a ƙur'ani akwai alfu'adu wala ta kafa ma laifi laka bihi na sam'a wal basara wal fu'ada sannan akwai alƙalbu wani kallibu a tsira sakan wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra akwai alƙalbu akwai alfu'adu ma ka raba alfu'adu mara to daga cikin sunayen zuciya akwai albalu a shi man karanta ya kalli albali ƙadibal balta bin balbali ba a ciki akwai alƙasdu ga shi sannan jiya man karanta a cikin zuhuru akwai abdamiru yana daga cikin asma'u na zuciya ya rashi kalƙaddi ya mai daidaitacciyar tsayuwa shine manzan Allah a tabbas wallahi wasu takalli ka daidaita tsayewa ta don fahimta a da haka fastaƙin kai ɗan uwa mai karatu kai ma ka tsayu amma fil hawa a cikin san manzan Allah wa farri kai watsi da kowane abu wanda ba san annabi ba fa kalbi kaga zuciyaka shagil ashgali wanda abin da ke shagaltar da mutum fa kalbi kaga zuciyaka shagil ashgali wato abin da ke shagaltar da mutum na shagulgula gal ya riga ya zarfafa akan shi fa kalbi kaga zuciyata shagil ashgali abin da ke shagaltar da shagulgula to gal ya zarfafa a cikinsa ana gane ya mutsi an ya wanda yake bin ubangijinsa wa nan layin yattabi in nafsal hawa baya zan son zuciya da haka alhawa filhawa da yake kun ga soyayya ko alhawa kuma son zuciya dan wa'ini hawayen idanuna ana gane ya hami yana kwarara lil hawa saboda soyayya minka daga gare ka ya rasulullahi mislul gaisi misalin girgiji an ga fasaran da kuwa a lura da takaddumin da ta fi dan don aini hawayen idanuna ya hami yana da abin hawa saboda sai ya minka daga gare ka ya rasulullahi an fahimta yi mislul gaisi misalin girgiji ya hadisa sunni ya mai sababbin shekaru wasu nan zalwajen filmuni ma'abucin fuska mai haskakawa almustawa wanda kuma aka daidaita shi walan ma balag a shiddan wastawa almustawa wanda aka daidaita shi ya asirar haddi ya mai sansan kunduku an san kunduku su yawa ya asirar kuddi ya mai sansan kunduku haddad damu hawaye ya tsaga hadda ya tsaga addan hawaye ya tsaga kaddi kun da na finnawa saboda nisa da kai mutu finnawa a cikin nisa da kai mutu abarafi hawaye na sai zama su wani kun mamaki mamako abarafi hawaye na sai zama su wani kun mamako ne saboda sanka wa aini idanuna kuma an fahimta ai minka saboda kuka a kan tsarkaka sai ya dinga gudana ya zalkali ya wannan wanda ya kunta daga kowane irin aiki. ko abarci hawaye na wadda ku mamako ne wa aini idanuna minka saboda kuka da sanda da yake maka قال dinga gudana يا ذا كالي يا كي wannan babban masu ana ganiya don wasu sun ci ya dal kali ya dal khalili ne to saboda lalura ta waki sai kira lamun din sai ba sai zama ya dal kali ana ganiya dan kasar tal khair min wajhin jamilin bi wa niltamin min aba'in karkafaka min sawa قلت هذا النيل hawa الأليم به هواء كنت فكيه مثل da بساقا الجواب كم تسوق الحق من ساكن أن يزل ذلك إن صدري ثابت فيه بمرء بي وإن شوقي أجل هذا في المنى لا يرأوى إن بدني هذا من حبه لا يستوى إن قلبي في خمار هذا من سكر الهوى فاسقني من فيك خمرا فيه كالسل سال لست من يذكر ملك كل ملك فاق لوك من ولد جميل جملة الأشياء كشاك كل فساد الذين مصطفى له نساء كل من آدى بدينه سيفق المسقام ذا جد تقبيل إليه قلب ذي المشتاق يا منيل يا منيل حسنه من عند ذي الهاجات نلت من عز عزيز ما يفوق الخلق من قليل الرد أقدار البلاد برزقنا يا جفانا قده في المشي كالأرمان ما ريقه رام وما في غير تلك الراهرة كم سوديوة kasatta annabi ya nufari alkhaira alheri ga talikai kuma min wajibin jamilin na fuska mai kyau ya zo musu da alkur'ani ya zo musu da kaza ya zo musu da kaza idan abu an ce a in ya tsanani ya roƙa ya ce a sauki in an ce a yi azaba ya ce a a yi haƙuri allah ka shirya da su ba su sani ba ne kam sau da yawa kasatta kana ji alkhair alheri ga tarikai kuma min wajen jibilin ta fuska mai kyau kake nufin alheri tattara da su wanda zai kuwa daga majiya mai tsarki kuwa alherin su da daga gurin Allah ne nilka annabi ka samu mil aba'i cikin gaba na alheri an gane cikin gaba nilka annabi ka samu mil aba'in cikin gaba yanzu yadda ake fama da talaucin nan aka kai ka ɗakin kuɗi aka ce ka ɗiba ya za an kuma ɗaya za ka kasa aljihu ko ko rungumu a latin to in ka rungumu shi ne fiye da ka cika gaban ka tukunna sannan karin rungumu sai wani to shi annabi nilta ya samu alherin nilta ya samu mil a ba'in cikin gaba minhu na shi alherin wanda kadka faka sai da ya ishe kama min tsawa da gulma ko kuwa kun ga a tsawa nan tsawa shi ne yunwa sannan aka ce tsawa shi ne tattaro abu Allah ya ce yawman na tsawai sama a karkayin sijilli likutubi kama bada ana awwala karfin nu'idu wa adan alaina qultu sai na ce to hadal nilu wannan kyautar fa da annabi ya samu min rabbin daga ubangiji ne aliyin madaukaki zai hawa ma'abucin sararin samaniya da haka wannan yana daga cikin amfanin karatun lura wallahi muddin ɗaliban suna ba tashi suke suke karatun loga irin wannan ba akwai matsala kun ga mun karanto alhawa soyayya ko alhawa son zuciya to hawa sararin samariya kam so da yawa tusakki kake shayar da zumratul ushaq taron masu bi wasiqan ladina tafaqil jannati zumura jama'a jama'atu zumratul ishaqi taron masu biki kake shayar da su ne ga saba sha kudaddan aljawa bakin ciki don mutumin da yake begen annabi begen shi ba a yato bakin ciki ko kuwa to wannan ta wannan bangaren ki ne kam sau da yawa ta sakki kake shayar da zumratul ishaqi taron masu bege ka shayar da su aljawa bakin ciki na rashin saduwa da kai akwai kuma wanda za su tashi su ce sam ba zai taɓa yiwuwa ba wannan addinin da annabi ya zo da shi ba za a yi faɗa su yi rikici su yi rigima su kuma kamta su hatfa so da yawa ka koro mutuwa yau wani ashirin mutaki na iya rahamani wani su ta su kana korowa ina ba ta an fahimta wasiƙar ladina ta saƙa ya su wasiƙa ba kamar yadda ba wake kita wasiƙa ba an gane kam so da yawa ka suƙul hajjba ka koro mutuwa an fahimta a min fakin daga ƙauri na namiji yau mai yaku shafa amin wani tabbata saƙo mai bisa wanda daga ƙauri na namiji namijin da ka yawo finta anil kalkali daga munduwa ko sarka an san sarka a ba ma na san sarka a kafa ba ba ma na san munduwa a kafa ba to me in eh? eh, munduwa wani abun ado ne na azurfa da mata ke sawa a kafa alijar suna sako to kaga ai abin da ke bambanta wani lokaci duk lokacin da kaga wannan sarka ko munduwa a kafa ai alama ne na mace ne ba na namiji ba ko na namiji ne wanda za ka da ko sarka a ƙafa to ƙorin namiji wanda ya wofinta daga sa sarka ko munduwa to sai da yawa annabi ya koro mutuwa zuwa ga wannan namijin da ya tsaya ce ba za a addinin Allah ba yanzu an gane kan karatu shine kam so da yawa ta su kake koro alhasfa mutuwa min saƙin daga ƙorin namiji namijin da ya yau kunta anil kalkali daga samun ruwa wanda ya tashi yace ba za a addinin Allah ba to sai annabi shi kuma ya koro bakin ciki zuwa ya koro mutuwa kan shi inna sadri lalle kirjina fa sabitin ya tabbata fi hubbi mar'in a cikin san wani mutum shine annabi zi wa ma'abucin shada'a ma'abucin ƙarfi inna shauƙi lalle gina ajala hada saboda wannan fa layar awa baya tsawatuwa filmuna a cikin gurace-guracen hanci layar awa baya tsawatuwa inna badani lallai jikina fa hazirin ya riga ya rami an fahimta ai an tunama an sha madara an yi wannan an yi wannan amma ina jikin na wala yastawa baya daidaituwa min hubbi saboda san annabi inna kalbi lallai zuciya ta fa fi simari yana cikin wani mayafi dama ai alkamru fil lugha shine abin da yake lullaba abu an fahimta ai sun mai kamra bil kamri li annaha tatakhamaru li aqala saboda tana rufe hankali shi fa ake ce mata kamru to inna qalbi lallai zuciya ta fi simari yana cikin wani mayafi wanda haja ya kada ya buga min sukuril hawa saboda mayen nan na soyayya da aka ni, ya lallai ka shayar da ni khamra wata irin giya mai daɗi min fika daga bakinka ta hadisanka fasdini ka shayar da ni tsale kuma Hamran wata irin giya mai daɗi min fika daga bakinka an fahimta ai wanda fihi a cikin wannan bakin na annabi akwai abu mai tsananin daɗi kansar sali kamar ruwan karau jar wanda yake gudana ana gane an gane kuwa eh kamar ruwan karau ruwan daɗi sali wanda yake gudana sali ne shi yasa akwai kira'a ta sa'ala sa'ilun bi adani akwai kira'a ta sala sa'ilun shi yasa an wani tambaye ta yake maka ismu fa'il na Sa'ilu me yake nufi ka tambaye shi ka ce ya kawo maka ina ya ga sun tafi don ta'ewa ya zama isin fa'il na sa'ala sa'ilun ne idan sa'ala ne to sa'il sai zama mai tambaya ce idan kuwa sa'ala ne sa'il ɗin zai zama to mai gudana ne ba mai tambaya ba ne ana ganiya? ana ganiya? to me yake nufi da faski ne ka shayar da ni kamar jiya mun fika daga bakinka balarabe duk wani abu da ka san yana da daɗin sha a duniya a wancan lokacin babu abin da yake kwatanta shi da shi wurin daɗi kamar giya balarabe yana mutunta giya kai da kake zato shi yasa in kana karanta littattafan loga za ka ga giya tana da sunaye sama da tamanin yanzu ba mun karanta ɗaya ba wannan ƙur'ani ya sani aka ambata to za ka ji kuma wasu daga ciki a nan littafin kafin a gama shi yasa ai qur'ani bai gina sauka ba sai da ya faɗi cewa akwai giya a aljanna saboda balarabi yana mutunta giya masalar jannatin lati wuhida ha an harun min ma'in wa an harun min min labanin lam yatamayya an harun min da kamarin lazzatin ne don su haƙura su bar ta duniyar sai su sha ta lahira shi yasa aka ce masu anharun min da kamarin lazzatin ne akwai giya da faske ni ka shayar da ni kamran giya shine hadisan manzan Allah wanda suke da daɗi a gurin mai sauraron sa kamar yadda giya take da daɗi a gurin mai shanta ana gane shi yasa yake ni ka shayar da ni kamran wato giya min fika daga bakinka ka gane wanda fi a cikin bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abu mai daɗi an gane kasar sali kamar ruwan karar ruwan daɗi sali wanda yake gudana irin wannan in baka sani ba in ka je ka ɗauka kana karatu za su yi a ina ai akwai matsala da aka lasta manyan hu kai ba baka kasance wanda yake taƙama ba akwai wanda fa ya fifici kulla mulkin nasu dukkan mulkin mutanen duniya amma sai ka yana taƙama to shi kuma annabi ya kowace kowane mulki amma shi bai takama ana gane wa? ko ka ce lasta ko ka ce faka. annabi ya fifici kulla mulkin nan, dukkan mulkin mutanen duniya amma lasta bai kasance manya zuwa wanda yake takama da mulkin ba lubuta annabi ya bayyana la lubuta annabi ya bayyana min wajen jamilin ta fuska mai kyau wanda wannan fuskan da ya bayyana a luta min wajen jamilin luta min wajen jamilin jumlatul ta sha eh, a naku ne ake da matsala to a bai shi haka naku ne yake da matsala luta annabi ya bayyana min wajen jamilin daga fuska mai kyau yayin da ya bayyana daga fuska mai kyau sai ya zamanto jumlatul ushafi taron masu bege ga baki ɗaya sai ya zamanto sha sun yi bege zuwa ga wannan fuska dukkan wanda fasadin ya yi da dinin mustafa zuwa ga addinin annaban zaɓi to saƙa ya kura kansa lahuni zuwa ga wulaƙanci dama tsakanin alhawa sun zuciya da alhawa akwai kalazu ko alhawa son zuciya alhaunu wulakanci cire nunin sun kai aka in ka cire nunin sun zai zama su tsakanin alhawa da alhaunu ba babban to akwai talazu in dai ka bi abin da zuciyar ka take su to sai ka kai zuwa ga alhaunu wulakanci kuma ko inna alhawa la huwa alhawanu bi aini wa sari'u kullu hawa sari'u hawani da haka kullu man ada dukkan wanda ya yi gaba ga addinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce za sai ya ɗanɗani sai faka takobinka al-usama kaɗau an san kaɗau a eh kaɗau irin gaya majini na wuce ɗin duk wanda ya yi gaba da addinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama za sai ya dantane zukko innaka kan azizul kare kullu nafsin za'iqatul maut zuk ɗanɗani. to za sai ya ɗanɗani sai faka takobinka al-hussam wanda yake kaɗau. da aka ɗan uwa duk yi kyauta bi taqbilin ilayhi da sumbanta zuwa ga annabi qalbu zil mustaqi zuciyar duk ma'abocin bege fa ta ya tsananta so zuwa ga manzon Allah ana ganewa ko ka ce duk ka yi kyauta bi takbirin ilimi da fuskanta zuwa ga annabi qalbu zuciyar zulmustaqi ma'abucin bege ta ya tsananta bege zuwa ya tsananta soyayya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya munil al-husn ya wanda kansa yake da yawa an fahimta yi wanda fa ne tashin kamshi kuma fa ne tashin kamshi min inda zil hajjati a gurin duk wani ma'abucin bukata shi kyansa ya yawaita sannan faha faha kenan ya yi tashin kamshi min inda zil hajjati a gurin duk wani ma'abucin bukata ninta ka samu ma ya kukul kalk abin da ya wuce halittu ga baki daya ta sannan ya wuce su wajen daraja min izin na ainihin wato daraja azizin ya ana gane ninta ka samu ma ya kukul kalka abin da ya wuce halittu sannan ta ya ƙetare su kuma wujin daraja abin da ka samu min izin azizin na buwaya ko min izin na ainihin wato daraja azizin wato maɗaukakiya daga wajen wa annabi ya samu wannan sai ce min gani daga Allah mawadaci an fahimta ai rutta annabi ka horar da aktarar bilad sasannin garuruwa na kafirai ya ma'asharar jinn wal insi in istadatum an tanfuzu min aqtar as-samawati wal ardi tanfuzu da ka aqtar shine sasanni da ka rutta annabi ya horar da aqtar bilad sasannin garuruwa na kafare bin rimahi da masu ya gazalar ya kai barewa wa kenan ya gazalar ya kai barewa wa kenan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka irin wannan in baka zo ka karanta ba lalle da tsotsoyi ya sa ka je ka ɗauko kace to da shi ma daga cikin shirman da masu wannan su ga inda ya cewa wa annabi barewa kana yin wannan za a ce a wannan jariri ne bai san a ba rabu da shi wannan ya nuna cewa ba gaban malamai ya koyi karatun ba nazari ya ga sanar ya kai barewa an gani wanda kaddu tsayuwarsa filmashi a cikin tafiya an gani kan armahi kamar masu ne da ake yin harbi da su suna tafiya an gani ma suna takama ana gani me yake nufi da ya ga salar shine ya rajulu al-mushabbahu bil ghazali inda al-jamal ya wani mutum wanda ya kama da barewa gurin kyau balarabe idan yana so ya kwatanta sai ce kai kyakkyawa ne wajen jihon wuya sai ce maka gazala barewa idan yana so ya kwatanta ka da kai kyakkyawa ne gurin kallo sai ce maka fauna. yasa in ka karanta maksura ta ibnu jurayda a farkon baitin yana yaban wata mata cewa ya zabiyata ashbaha shi'in bin maha tar al bai na ashjalil da'a. haka ya fara da shi da haka ya ga zalab ya wani mutum kyakkyawa kamar barewa shine abin da yake ne wanda kaddu tsayuwar sama fa filmashi idan yana cikin tafiya kan armari. kamar ma su ne da aka harbi da su sanda aka harbo su suna cikin tafiya ma kuma suna takama riƙuhu yawansa rahun ne ana gane riƙuhu yawunsa wajen daɗi rahun kamar giya ne don haka wannan shi ne shi bari ablagu da in ce kai kamar ka zari bai ce riƙuhu rawunsa ba kamar ka gani an afe ce riƙuhu rawun ana gani wa ma ra tun ƙarshe ko kaɗan babu hutawa kuwa wa ma ra ko kaɗan babu hutawa fi jeri tilkar ra ba a cikin wannan giya ba me yake nufi da riƙuhu yawon annabi rahun hadisan da ke fita daga bakin manzan Allah na bayanin alƙur'ani rahun daɗi ne da su kamar giya ana ganewa wa mara kuma ko kaɗan babu hutawa ga al'umma fi gaira tilkar rahun ba a cikin wannan giyar ba ba shi makidan basiran arziki ke cewa karatun hadisi da aiki da shi shi kaɗai ne zama lafiya gawa ba musulmi shi ne wa ma ra fi gaira tilkar al'umma ko kaɗan ba za ta zauna lafiya ba in ba ta koma ma bisan manzan Allah ba ko kuwa To an gane karatun yanzu ya ce ne lam ya zarfi ya mta kuman wala aminan filgina lam ya zarfi ya zulon wala kufar fi abdil da na kulluman adahu lam ya kulle gullun fi juna lam ya zarfi ya fita da fi jannati adlin min jana min jana bursa da kaddin min kakar tufa hifa قد ما أشفيتني مقبل جواء أنديتني قد ما أصرتني مقبل نوى غيبتني قد ما أعطيتني مقبل دنا غيبتني قد ما أفرحتني مقبل أفرحتني صر صبا مزغدا في الحزن ما في الظاهرة قد شاهبه حبه في كل بطني وارتدى واختلاف القلب عن بالشيء لشيء قد غدا غير دين الله بإثمانه إتمامه أد كتمت الحب في قلبي زمانا فابتدى ضر جاري أدوئي في صدق قلبي من تمتع دار الدنيا دون أخرى قد جوا من تسمى على نفسه دون قلب قد جوا قد هوا من يجاهد نفسه في ترك لهم قد هوا من يسلمني في الهوى بور الجواري قد جوا إن هذا الأمر من رب من رب من رب الفتاح من والا دون دا أنغبر يجب إن شيء annabi milan a matsayin shugaba to lam yazal bai gushi ba yamtahu yana aunawa mutane abin cikin gina saboda yana cikin wadata ana gani duk wanda ya jibinci manzon Allah a matsayin shi shugaba ne to lam yazal bai gushi ba yamtahu yana aunawa mutane filgina a cikin wadata ko ka ce man walla duk wanda annabi ya nada shi amiran a matsayin shugaba to lam ya zalbe gushe bai yamtahu yana aunawa mutane firgina a cikin wadata lam ya zal annabi bai gushe ba ya jilu yana yaye sharri ana gane ya min al-kuffari daga kafari fi ardin lana a cikin kasashen mu kullu dukkan wanda man ada yayi gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lam yanqul ba zai kirantu ba lizullin ga kaskanci fil a cikin wannan duniya duk wanda ya gaba da annabi ba zai gushe wannan cikin kaskanci a wannan rayuwa ta duniya ko kuwa lam yazal annabi bai gushi ba yartadu yana horarwa an fahimta yanzu da ɗebowa yadda kake so ko yadda yake so lam yazal annabi bi gushi ba yana horarwa da wa yadda yake so fi jannat ajin a cikin aljannan nan na zama man jana duk wanda ya ɗebo min jana daga gonan nan ko min jana daga ɗasan nan na bustani gonan nan na kaddin kuma su minka daga gare ka an fahimta a yi an gane anya ko an gane Eh? a kasan kai kallon fuskar mutane za ka gane akwai matsala lam yazal annabi bai gushi ba yartadu yana horarwa yana horarwa ya ɗebo yadda yake so an fahimta ya idan an shiga aljanna to lam yazal annabi bai gushi ba yamtadu yana ainihin wato ɗebowa yadda yake so fi jannati adnan a cikin aljannar zama da haka manjana duk wanda ya ɗebo ya ɗebo mai min jana daga ainihin wato ɗasan nan an san ƙasa an eh? kun manta ne mun karanta a zuhuri jiya wa alfa kulla salihatin ataha mudafata sawabi ala sawabi wa ma asiyatan wa asaman wa jurman wa sayyi'atin min janaha fil kitabi muka ce mai janaha ba shine ɗasa shi ne aikatawa aiki ta haka hatta hausan sai kana samun in kalmomi a ciki ko kuwa da aka lam zal annabi bai gushi bayyar tadu yana horarwa yana ɗibuwa yadda yake so fi jannati adnin a cikin aljannar zama kuma in ba a gane zartan tambaya kamata yi dan kar a wuce an gane fi jannati adnin a cikin aljannar nan zama man jana duk wanda ya ɗibo min jana daga ɗasan nan na bustani kaddin kumatun nan na annabi minka daga gare ka tufa zai tashin ƙamshi shi ma kar tufa da saman asin kuwa ko kuwa in dai ko ka ɗibo eh in dai ko ka an gane a cikin aljanna daga ɗasan nan na kumatun manzan Allah tufa za ka yi tashin ƙamshi kai ma kar tufa da saman asin kuwa ko kuwa an gane an gane yanzu mustin sanda an zaita ni ko eh, mustin sanda a haka ne a'a haka ne kattu ma a shukwaita ne musbil jawa a zaita ni amma yana ganin an zaita ni mustin sanda an zaita ni karamar da ni hmm. mustin sanda an ga mutun sanda an zaita ni karamar da ni biljawa da bakin ciki to kaddu da ɗaya ma a shafaita ni baka taɓa warkar da ni ba an zaka ta da ka aka yi san sanda an zaita ni karamar da ni biljawa da bakin ciki to kaddu da ɗaya ma a shafaita ni baka taɓa warkar da ni ba mutun sanda gayyabta ni ka ɓoye min bin nawa da nisa to kaddu da ɗaya ma a sararta ne ka taɓa faranta min rai ba ana gane eh me a'a me mustin san da gayyarta ne annabi ya faku ya ɓoye ganin annabi an gani ba shi bane daga na da samun gaibi abinda ya ɓoye ba ka ganin sa to mutum san da gayyarta ne annabi ya faku ya ɓoyi daga gare ni to kaɗi da ɗai am shi sa ai ka ga yake binnawa da nisa mutum san da gayyarta ne ka ɓoyi daga gare ni binnawa da nisa to kaɗi da ɗai ma a sarauta ne ba ka taɓa faranta min zuwa ana ganewa sannan mutum san da gayyarta ne har wayo ka yi ka ainihin wato ɓoyi daga gare ni biddana ta hanyar rama ƙasar ima abdata ne baka taɓa yardar da ni ba mustun san da abaraka ne ka feƙe ni ko wa bil asa da baƙin ciki to kasu da ima a farahata ne baka taɓa faranta mai ba to sur ka farantawa wato sabban an fahimta a yi sur ka farantawa shi ne min sabban wato randan na mai jirgi sur ka faranta sabban randan na mai jirgi ana gane sur ka faranta sabban randan na mai jirgi da aka ce kun kiyaye kun ga akan ce sabba sabban da ma'anan kwarara inna sababan alma'a sannan akan ce sab da ma'anan mai zai sur ka faranta sabba rannan namin na mai jirgi mustin san da yawa ya gari fil husni a cikin bakin ciki an fahimta yi maraha babu wani ainihin wato hutu an fahimta yi ko firrahi a cikin ainihin wato wannan ainihin wato yammacin mustin san daga da yawa ya gari fil husni a cikin bakin ciki mara babu wani hutu firrahi a cikin wannan tafiyar tasa akkama shi haƙiƙa ya tafiya hubbuhu san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fi kulli badani a cikin dukkan jikina sannan warta da kuma yi min mayafi san annabi warta da yi mayafi bayan san annabi ya riga ya tafi sa sannan warta da ya riga ya yi masa mayafi واختلعت القلب نار جاكم انا في زوجي ابي من كاو fakala فخلا alaika عليك هو تو واختلعت القلب نار في زوجي اتا wanda an hubbin lishe'in daga san wani abu abin da ka tabbas gada yawa yi gari gaira dinin lahi in ba addinin Allah ba na riga na cire zuciyata daga san duk wani abu wanda yawa yi gari in ba addinin Allah ba shi Allah nan kuma zai ismami wa'adin ma'abucin cika alkawari wani wannan da da kuma kyauta qad tabbas qasamtu al-hubba na ɓoye san manzon Allah fi qalbi a cikin zuciyata zamanin lokaci mai tsawo faktada sai ya kasance ya waye gari duhu jari lu'lu'un wato duhu ko lu'lu'u shine jami'in sandura duru lu'lu'u jari adumi hawayen idanuna mai guda adumi ba shi mai hawayen jari kuma shi ne wa mai gudana an gane duru hawayen jari adumi lu'lu'un jari adumi hawayen idanuna mai gudana tun daga wannan lokacin an fahimta a yi ba sai bayyanar da sirrin da ke cikin zuciya na kalmis ba ne kamar fitila ana gani ba sai bayyanar da bisirri da sirrin da ke cikin zuciya na na san annabi kalmis ba ya kamar fitila an fahimta a yi mutum da ya sarrafa da yarinya ya ce shi bai santa a yi dama ko daga gani ba wani santa ne ke ba kawai da dama an ne dan samu matsaloli ne da daddare biyu biyu nuna cikin ɗaki yana ta kuka kana ba shi hakuri yi eh, wala dan Allah fi haƙuri an fahimta yi yanzu kaga duk jari lu'ulu'un hawayen shi mai gudana yanzu ba ya bayyana da bisir da sirrin da ke zuciya shi na son wannan yarinyar wani zuba kamar fitila yanzu ai ba wani koyo da za a yi ko kuwa ina ba ta an fahimta man tamatta'a duk wanda ya ji daɗin dara duniya gidan duniya dole ukura da lahira to kaddawa haƙiƙa ya halaka madan da sahibi ko man tasamma'a duk wanda ya saurari wa'aza nafsin wa'azin rai an gane duna kalbin ba tare da saurara na zuciya ba kan hawa to haƙiƙa ya kaɗa cikin halaka wannan jini idan hawa ina rantsuwa da alƙur'ani idan alƙur'ani ko ina rantsuwa da tauraro idan tauraro ya yi ya faɗo da haka hawa faɗowa ko hawa son zuciya hawa soyayya hawa sallin samaniya ba ka bane man jahid duk wanda yake kokarin nafsahu ya gyara ransa fitar kilahun wajen barin wasanni to kad hawa hakika ya tattaro da zuwa liman ya ayyuhal magaruri ta hawi ai mun karanto a cikin ishiriniya ba alfazazi ya ce hawa kulla masjidin lilwara hawa ya hawi ya tattaro to kan hawa hakika ya tattaro lada kuwa manyan zumi waye yake zargina duk wanda yake zargina fil hawa a cikin son ƙor fararen mata algawani kyakkyawa dama mun ce kalmar fari ba hausa ba ne larabci daga kowun shi yasa a nan hausa sakkwata sai tafi don su ba sa cewa fari fari suke cewa hmm? fari suke cewa daga kowun ne kawai ba wajen sai ta da ke ce fari ana wa <laughs> manyan lumni duk wanda yake zargina filhawa a cikin son ko ba Allah ya ce wa kore ba da fararen mata eh wanda yake zargi na fi hawa a cikin son ko fararen mata ne kyawawa akwai matar da balari da ke ce mata alganiya ita mata alganiya ita ce matar da ko daga cikin ta fito in ka kalle ta daga nesa za ta gane wancan ta mace matar din a ba ta Eh? algawani algawani ke sa suke ce mata algania ta fito daga cikin kaga mazinki amma daga nesa in ka hango da za ka hango waccan kyakkyawa ce matar da da su ba sai ta kalli ya za a gawa tana da kuɗi take algawani algania a jami'in ka ne. algawani ka gani ma ba harshen kyau kenan matar da ba ta yi wanka ba ma ta fito daga cikin ka kalle ta daga nesa ka gane kyakkyawa ce ina kuma a ce ta ɗauki wanka eh, eh? eh ina kuma a ce ta yi to man lumni duk wanda yake zargina fil hawa a cikin sakur fararen mata algawani kyawawa wanda suka wadata da kwalliya to kadgawa hakika ya halaka ko. wani mata yake magana matan aljanna in kaga yana ta aiki ina ta kokari ina ta faɗi ka tashi saboda wancan matan ka zo kana ta zargina to kai ne ka samu matsala ne inna hada al'amura. wannan al'amarin da kake gani fa an fahimta ai liyi kenan sabitul li ya tabbata gare ni na san Allah da manzan Allah to ta ya shiri ne na rasul daga ubangiji mai yau ta ya shirye ne wannan al'amarin min rabbil fattahi daga ubangiji mai yawan buɗe ana gane najjini min ma'ulati min firaqil min firaqil sabbihan min bi'arin qalkana min bi'arin qalqad da qalmi ma qad rahman kan sara da abi man yar'a dinin la lisan najjini min ma'uqafi hasbi najjini min ma'uqafi hasbi najjini min ma'uqafi إن حسبي إن حسبي لا لآن للنا قلب فقاتل قلب للخلال للخلال لال من بآل صب دم العين كالوكا بجار جلت حول الدار كالمكروه الآهات هات كنت في الدنيا كمن مثل لتعذيب بنا في إعراج الوصل عن الهجر قد كالقدار دار لا ترى هلف الحشاب من كثرة الإسفار فاق لم تزل تذكار ذهبا حال بيتي ثاقبا لم تزل تمشي وتفني حب مرء جالبا لم تزل تبني ثمار الحب جهرا جاعل حالبا لم تزل تزور كبرا منك عني جالبا لا تدبرت الفتاة من قلبه وجلا باردا من صحبت الود مصطور بوجه في اللواء قلت اني راجي وتوفيق القول وفيك قولي ورفعت في الدورة بالمسلمين على السوى مسكرت الوسط معتبر بذي النار الأوان lam azal fin nari wal aula bi bibin nari na dan uwa ba sai ka rike wannan abin bakwa najjini Allah ka tsiratar da ni wa najjini min fir'auna mimma daga abin da nake haɗuwa da shi min firaq sabbi na rabuwa da abin da shine manzon Allah sallallahu wanda rabuwa da abin bekin nan wanda da nake haduwa da shi din nan rabuwa da abin begi fa hana ya kusanto ba ne in malami yana karatu ba lokaci sai a rubuta a ce hana wakati min bi'adin saboda nisa an gane ga masoyi da haka sai ya zamanto kadda kalbi zuciya na ma ya tsatsari kadda kalbi zuciya na ya tsaki ma kadar rahmanu duk abinda da Allah mai rahama ya riga ya hukunta kan ya kasance ai ko kuwa sara da abi sai ɗabi'a na ya kasance hubba san manyar a duk wanda yake cirewa da dinin lahi ga addinin Allah sannan sana kuma yake tsara addinin sai ɗabi'a na ya zama haka da haka najjini Allah ka tsiratar da ni min ma'uƙasi daga abin da nake ainihin wato gogayya da shi an gane mimma uqasi daga abin da nake gogayya da shi wannan hasiya inna hatsi lallai mutuwa na ko ba mun faɗa a baya ba kamta sukul hasba to inna hatsi lallai mutuwa na lana ya riga ya yi ainihin wato yi taushi sannan ana kuma ya riga ya kusanto al'ana ko yanzu na kalban don haka Allah ka tausasa zuciyar mu a ƙasar kalbi kaga bushewar zuciya lana ya yi taushi lilkun da daga masoyi min adi sabbi saboda rabuwa ko min adi sabbi saboda nisa da abin bege da nayi dam ul aini hawayen idanuna kalwafaf kalwakafi kamar mamakon girgije jara sai ya dinga gudana jar sai ya dinga gudana an fahimta ai jar ai da mun ina muka karanto kalman dubu jari ko to jar sai ya dinga gudana jiltu na yi yawo haular dari gefen gida kan matsarudi kamar wanda aka kore shi ko wanda ha yarga ya ruɗe kuma zil a hati ma'abucin aibu jiltu sai ne dinga yawo haular jari gefen gida ka gani daga saman layi in yi kasar layi in je in dawo kalmatsaru da kama wanda aka kore shi mutumin da aka kore shi a unguwa ba shi inda zai zauna haka layi da wata kila yanzu saman layi yana tsaye ya dawo to jiltu haka na dinga yawo haular dari gefen gida kalmatsaru da kamar wanda aka kore shi hara kuma ya ruɗe zil a hati ma'abucin aibubbuka kuntu na kasance fi duniya a cikin wannan duniya kamar misla kamar wanda ake ƙonawa an gane litta'azibi saboda azartarwa binari da wuta ta san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam allazi yaslan nar kubra ko da haka ya ƙone fi iradul wasu a cikin ainihin wato bijire wannan na ainihin wato saduwa da masoyi wanda anil hajiri ɗaure wato fi iradul wasu a cikin bijire wannan na saduwa da masoyi wanda anil hajiri ɗaurarren nan na ainihin wato kaurace ƙauracewa da ya dinga ainihin wato yawo kan gaddare kamar mai wudari an fahimta ya fi iradul wasli a cikin bugire wannan na saduwa da ainihin wato masoyi alwaslu ba shi wani saduwa alwaslu saduwa to fi iradul wasli a cikin bugire wannan na saduwa da masoyi alal hajji dauran nan na kaura cewa dar sai dinga yawo kalgaddari kamar ainihin wato mai yawan yaudara kamar mai yaudari da haka sai ce la tara hal kada ka yawaita tafiya da ila shi koran shi ila sai falhasha kaga kayan cikin mutum min kasratul isfar an gane saboda yawan tafiye tafiye fa yakan taba ko kuwa falhasa kaga kayan ciki fa yakan tafarfasa min kasaratul isfar saboda yawaita tafiye tafiye ana gane wa ko falhasha kaga kayan cikin mutum fa yakan tafarfasa min kasaratul isfar saboda yawan tsinkin cewan da yake lam zalba baka gushe ba ta talu kana takama ba daga nan aka samu alkhailu ba sun mil khaila bil khairi saboda takamar da yake ya sa da ka ajiye doki gara ka roma mata hudu ciyawa ba zai ci ba sai ka datsa mai sai ka mai wanka ka shafa mai mai ka mai kaza ka mai kaza an ba ka ba kuwa matsala to lamta zalba ka gushe ba talo kana takama zahawan dai girman kai haula baiti gefen gidana ka'iban kana mai zama kana mai gama fuska kuma katsiban katsiban ana cewa zama sannan katsiban ana cewa kana gama fuska kuma lam tazal ka gushe ba tamshi kana tafiya wa tusmi kana yaban hubba mar'in san wani mutum sannan wannan mutumin haliban wato jagora ne kuma sadauki ne wa kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh jaliban jagora sannan sadauki ko kuwa adama ka'ida dole zai zama jagoran al'umma zai kamata ya zama matsoraci ko kuwa to da ran da shi ya riga ya karya a shi da duk al'ummar ta sanya amma a lokacin da karya za ta zo da ran yana tattauna mutane yana ba matsala ba matsala a yi haƙuri lam ta zalba ka gushe ba ta jini kana taɓar an san taɓa yi eh? idan ba ana taɓar auri gawa. Ya ce. a ya ce idan ga ta yi ba ana zuwa gona a ji a ta ciro ta ba eh? wannan hausar ku ce eh? a hausar nan ce a to eh? tabe to ba shi ba abin amfani ne lokaci a ji a ciro amfanin ana ce masa taba eh a wannan wannan kaɗin ya to kasan ko ta kai nuna wannan ba ta eh na ce barazana ta lam ta zalba ka gushi ba tazmi to bari mu fassara shi da hausa kana kana tsinkar timar da kofi dan itacen nan na soyayya ana ganewa da halin tsawon zamani sannan haliban kana mai fata to amma dai hali kaza an gane kaza eh lam tazal baka gashi baka gushe ba ta zuwaru kana takura ne Allah ya faɗa a cikin kafir yana magana akan ashabul kahfi eh ذلك من آيات الله من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا وترى الشمس إذا تزاور ba ka takan takura ka ɗan karkace an kafin zatul yamin wa idza zarabat zarabar ta ƙari da ma mun ce daga cikin amfanin wannan karatun a su wannan da ka tazawaru zawaru tana ɗan takuruwa sai ta ɗan karkace na kallon lam ta ka bushe ba zoro kana takura kibiran minka saboda girman kai daga gare ka an ni daga gare ni sannan janiban kana mai nisanta la ta jabbar kada kai girman kai Kalfata ta ga saurayin da man kalbuhu wanda zuciyarsa akwai aljabbaru girman kai to bari ya halaka hukuntun kwamon bura ko kuwa mustun san da habbatul wadda na sauka kwari ko alwa shi ne ne kwari ko innaka bil wadi muqaddasi to mustun san da habbattu na sauka san qala bi minha ihbitu misran fa inna lakum kuma sadda habattul wadda na sauka kwari wanda kwarin nan masturan abin sha makancewa ne bi hujbin da hijabobi filliwa a cikin dajin nan mai yashi kuma wani kashi ba ka yi faɗa a cikin farkon su a rama? mai ke faɗa kifa nafkin min zikira habibin wa man da bi sikitin liwa بين الدكور فحول فطولها كالمقراس لم يعف رسمها لما نسبتها من جنوب وشمال to alliwa shine daji wanda yake da yashi ultu sai nace inni rajiyin ni fa ina kaunar tawfiqa qawli dacewar ubangiji na lil zuwa ga karfi haka rabbi ya ubangiji na as'id ka hauhawar. an fahimta ai ilaihi yas'adul kalimu tayyib ko kuwa rabbi ya ubangiji as'ik ka hauhawar da gaurati an fahimta ai kafewar tuduna an gane ko ainihin wato kafewar rafina Allah ka hauhawar da ainihin wato kafewar rafina lullubi linnajdi zuwa ga tudu qul ara'aytum in asbaha ma'ukum gauran idan ruwan ya kafe ko can a suratul kafi me yake faɗa a turo mana ayar mana da yan bace gauran aw yusbi hama'uha gauran falin tastafi alahu talaba to rabbi ya ubangiji as'id ka hauhawar da gaurati kafewar kogona na ruwa linnasi zuwa ga tudu fi a'ala a cikin mafi daukakar ba Allah yake alam na ja'allahu ne ko wani sanan mai wa na najidin to linnasi zuwa ga tudu mun nuna wa dan adam ga tudu guda biyu ga na alheri ga na sharri fi a'ala a cikin mafi daukakar asiwa wato tsakuwa mun sun san da shaddatul wasna na daure tsakiyar na an gani mu'tarran ina mai tsaraituwa an gani mu'tarran ina mai tsaraituwa da daurin da nayi amma bizannarin hawa da ɗamaran nan na soyayya amma akan ce bizannar da janjamin nan na soyayya an san janjamin yari eh a ya za ku ce mutum yana karo mai kan janjan ba irin wanda yan kafin ya ke ɗora wani shi ne janjan yiwa karama ko ake cewa ake ce ne a an sunan sunansa da hauka ai janjan ya suke ta karama ko so eh, an fahimci janjan yiwa tun san da shaddatul wasu na tsaure tsakiya ta mu'tarran ina mai ainihin wato tsaretuwa bizannaril hawa wato da damaran nan na soyayya ko da janjamin nan na soyayya to lam azal ban gushe ba finnari a cikin wuta na soyayya wal aula dama mafi cancanta bizizin nari gama abucin wutar soyayya ita ce na wutar dama ko kuwa an ka ga daman yi masa laddi sai ka ce lam a zalban gushe mafi nari a cikin wuta wal aula dama mafi cancanta bibibin nari da janjami da ma'abucin janjami shine na wuta wanda ya ko kuwa tunda ai dama kayan kiristoci ne ba kayan kiristoci wani janjami ba ko kiristocin da suke sa fararen ta ba ya sa wannan jinin don idan suka sa wa'annan suka sa akwai bambanci daga sudan ne ko to ɗan ƙarfe na yanzu to bari mu ƙara ko baiti biyu sai mu tsaya nan tunda na ga lokaci yana nan bawo ta hatil ahlamu min su shetanin gawa su'ul nafs su'ul nafsi hubba man qad zara baitan qad gawa. tsaibatar tsabar domin sirrin wuju da kan hawa ɗan haƙalbi mutsata min kabarin hilin hawa ma a faƙal min ƙarfikar sahari ha ta hatil ahalamu hankula sun rudi ko al'ahalamu jamfi ne na ainihin wato hankali min ƙasati daga gogayya da shetani shedan ɗin nan gawa shi halakar da mutum sai ya zama su'ulu nafsi roƙon raina ne da shi ne hubbu san man kad zara wanda ya ziyarci baitar kenan ya ziyarci baitul maqaddis an gan lokacin da ya zama tuta hatil ahalamu hankula sun riga sun rudi na mafi yawancin mutane min ƙasa saboda gogayya da shetan gawa wanda shetan shi yake halakar da mutum wajen san annabi sai ce su nafsi ni kuma roƙon da nake yi a raina shine hubbu san mutumin da man ƙadu zara ya ziyarci baitan shine baitan waƙadu wa nan, manzon Allah sannan bayan ya ziyarci baitan waƙadu sannan ƙadisawa ya zauna ya zauna a ina taibatan akan ba ita ce madina an fahimta yi wacce madinan nan tsabar ta yi daɗi biman ga Allah wannan da ƙarni hawa ya tattaro wa annabi sirrin wudu da sanin tare an gan dole sai ka gyara fasara in ka bar shi ga yadda suke fasarawa to za a samu matsala domin suna cewa tsabar ta yi daɗi biman ga wannan da ƙarni hawa ya tattaro sanin sirrin wudu da sanin tare waye ya san sirrin tare Allah subhanahu wa ta'ala sai dai ka ce tsabar ta yi daɗi biman ga allan nan da ƙadi hawa ya tattaro wa annabi sirrin lubudu sanin wani abu na talafi ya yi ya sa maka sayan akwai baro za mu bayani to nan gudun akwai baro sai a hankali an gane ta a kalbi zuciya na ya riga ya rude mustin san da tahu ya zo wa san don Allah sallallahu alaihi wasallama min tabarihil hawa saboda tsananin so sai zuciyar ta aka rufe sannan ma a faƙa kalbu zuciyar nawa bai farka ba fa falon ma a faƙa ko qala subhanaka to ma a faƙa kalbu zuciya na bai farka ba an gani mus tun san har ya ruɗe min tarfika daga ainihin wato rashin ganin majabtanka an san majabta eh idanu idanu mana ko kuwa mun san dole ne haka za a haƙura a koyi hausar ta zaure ba hausar ma ta zaure haka za a haƙura a koyi ta mun san da har ya ruɗe min tsarfika daga magabtanka kenan tun san da wato zuciya na ma a faƙal ƙalbi na bai farka ba mun san da har ya riga ya ruɗe min tsarfika daga rashin ganin idanun manzan Allah asahari idanun manzon Allah mai rashin baki saboda bauta ma Allah to zuciya na bai farka ba tun lokacin da ya zamanto ya ma ruɗe daga rashin ganin idanun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko zar zarhawan lazzati waktar madaha karmin abidin sa'imun fil layli fi sami qawamin bil laylin sa'idin nasrun millati sama'a abidin ja'ilin zarhawal gizlan waktar madaha sadrin majidin ja'idin karmin saririn an shi'arin an shigarin ari a hawan da zafi ka bar san jin daɗi waktar ka zaɓi madaha yaban karmin sadauki adidin da yawan ibada shine annabi to ka bar san jin daɗi ka dawo ka zaɓi yaban annabi sa'imin shi annabi mai yawan azumi ne fi saifa a cikin daji ko da ila fi ƙwarai shi ila fi murmi da kashi ta'i wasai shi ne zafi sannan kawamin annabi mai yawan tsayuwa ne bilailin da dare sajidin sannan mai yawan sujjada ne nasir annabi mai taimako ne bi millati samha ga addini mai sauki kace addinin musulunci ko abdin sannan annabi bawa ne ja'idin mai yawan kyauta zarhawal gizlana zarhawal gizlani kaban son yan mata dogaye kamar balbi ko kuwa zar hawal gizlana kamar san yan mata kyawawa dogayi kamar bareyi wakitar ka zaɓi mada'an yaban sadarin shugaba kuma kalmar sadar nan ba kirji ba sadar nan shugaba me yasa dama shi ma as-sadr ake ce masa sadar saboda shi ne a gaba a jikin dan adam shi yasa shugaba a ce masa sadar da aka as-sadr kirji ko wa rabbuka ya alama ma tukinnu duru. abinda kirjinsu ke koyewa sannan asadaru shugaba sannan akan ci a asadaru ma abinda yake dawowa da aka Allah yake cewa yau irin yasdurun nasu mutane za su dawo daga wajen hisabi a shafin jama'a jama'a ana ganewa za su dawo gaban Allah don a yi musu hisabi jama'a jama'a an gane da lokaci yana tafiya da haka wacce ka zaɓi madaha yaban sadirin shugaba majidin wanda yake babba mai girma ja'idin mai yawan kyauta ƙarmin sadauki sariyin wato wanda yake mawadaci wanda a ya riga ya wofinta an shigarin ari a shigar masa da duk wani aibu wannan Allah ya riga ya wofinta ka shigar da duk wani aibu ta tare da shi ko kuwa sayyidun annabi lokaci ya hudu to shi kenan nan ke lokaci ya yi gobe ma ƙarasa subhanaka allahumma mu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk